بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سأل بركة إنا من مرحبا إنا من إلى الله سبحانه وتعالى يسام مشكين وأن ذا سرايا وأن اللوكشي da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashama qawm fi baitin min buyuti la yatluna kitab Allah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ba wasu mutane da za su taru a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah masallatai kenan domin su karanta littafin Allah kuma su dirasarsa su ƙoƙarin fahimtar abin da ke cikinsa karatun tanusa a kansa face nazalat alaihim musakina sun samu nutsuwa irin wannan yake na cikin abubuwan da suke gadarwa da bawa nutsuwa da yawa yanzu muna laliban nutsuwa da tranquility marasa a cikin rayuwa to irin wannan majalisai suna kawowa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nazarat alaihim musakina wa ghashiyatuhum rahma rahma Allah kuma za ta lullube su wa haffatuhum malaika malaiku za su kewaye su babban wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah zai ambace su a gurin wayanda suke tare shi mala'ikunsa wato yana alfahari da su kenan Allah ka sa mu cikin wayannan bayan Allah har ma zai karanta mana da farkon sura mu dan yi sai mu kara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون يعملون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فإن الله غفور رحيم أحسنت بارك الله فيك كمان لما كفارك كانت أجيا سورة wata sura ce inji Allah subhanahu wa ta'ala anzalnaha muka saukar da ita wata naha muka farlanta hukuncen da ke cikinta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun kuma muka saukar da ayoyi bayyanannu ko zan kwasa mutun tuntuni a ciki mun faɗa ajiya cewa suratun nakira ne to malamai sun yi tawili mafiya karfi ko wace sun yi fassara mafiya karfi guda biyu ko dai ka ce na kira din nan da muke tare shi na suratun khabar ne mubtada din mahdhuf ai hadhihi suratun wato wannan sura ce kamar yadda kake samu a mafi yawancin littattafai ko na addini da wanda ba na addini ba zaka ce faslun ai hada faslun fi bayani kaza babun ai babun fi bayani hada babun fi bayani kaza wa kaza wa kaza hada taqdirul awwal saboda ya sawwaga mana ibtida bin nakira kamar yadda aka faɗa ibn malik yana cewa wala yajuz libtida bin nakira ma la yufilka inda zaidin to ko kuma kace suratun nakira ce kuma an fara da ita amma musawwaga wato akwai abin da ya bata damar ta iya tsayawa a ibtida'i da ita shine malam tufir din in afadat ya juz kenan wala ya juz libtida bin nakira ma lam tufid yani in afadat ya juz kamar me kamar kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil habibatan ila arrahman hada duk wannan sifat ne na kalimatan kuma shi ya sawwaga ta zama mubtada ko sai ka ce subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim wato sifa ne ya dinga janyo hankalin wanda yake saurare ya ji me za a ce akan kalmatan din nan ne kaga sai su ne subhanallah wa bihamdi subhanallah to su ma haka suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun hadhihi sifa li sura to ina khabar din az-zaniyatu waz-zani zuwa ƙarshe na'am la'allakum tadhakkarun kalmar tadhakkarun fi'li ne mudari'i ko me fi'li madunsa tadhakkara don an ce fi'li madunsa tadhakkara ne kaga babu harfin mudara'a kenan a cikin sa kamata yayi tadhakkara in mutum ɗaya ne wanda baya nan za a ce ya tadhakkaru to idan kai ne da muke magana da kai zan ce tata zakaru to mutane da yawa ne in ce muku me tata Zakaru na ko to da aka ce la'allakum tadhakkarun in ka ji wannan kaga babu harafin mudara'a kenan a ciki to harafin mudara'a da an shafe shi lil ikhtisar dan takaicewa shi yasa ake da riwaya biyu qira'a biyu ce anan la'allakum tadhakkarun bit takhfif ko la'allakum tatadhakkarun ba tadhakkarun din ba sai aka ce tadhakkarun idan tadhakkarun ba ta zo ba amma tadhakkarun bi idghami ihda ta'ain fi al-ukhra to duk wannan ya zo a riwaya wannan ya zo kuma duk sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk qira'at ne mutawatir la azaniyatu wazani daga cikin hukunce hukuncen da wannan sura ta kunsa akwai hukuncin mazinaciya mace da mazinaci namiji malamai sun ce an fara da azaniya kafin a ce azani saboda ka kaga a can cikin suratul ma'ida sai Allah ya ce wasariqu wasariqatu da barawo da barawo ne ya fara da barawo saboda sifar sata ta fi karfi a gurin maza akan mata eh sifar sata tana buƙatar jarumta da dakewa da abubuwa dai kala-kala da ne fanni ne guda iliminsa suke yi Allah karba mu da irin wannan fanni eh wa ta'allamuna ma wa wala yanfa'uhum kasan baka iya ba yanzu zina sai ka fada ciki to shi isa koya suke yi zama suke su zauna a ranga mitin kamar yadda kuke mitin na haɓaka makarantu da bunƙasa su da samar musu da yadda za a su shiga ba haka su ma suke zama dirasa suke sosai kafin su je sata ina ya kamata a je ina ne bai kamata a je ba wanda zai tuka kai ina ka sani <laughs> Allahul musta'an to shi yasa kaga yanayin sifar sata tana buƙatar hatsari babba mutum zai tafi ya san za a iya dukansa za a iya karya shi za a iya kashe shi za a iya waye to yana buƙatar jarumta da farko kaga mace kuma ba yan nan bace amma man sha'u fil hilyati wa huwa fi khisam ghayr mubin to idan kaga sifar sata khisam ne tsantsansa eh khisam ne tsantsansa a ciki to shi yasa sai aka fara da as-sariqu was-sariqu was-sariqatu saboda yafi yawa a cikin maza to amma sifar ko in ce aiki irin na zina yafi yawa a gurin mata duk kwarin namiji duk dakewarsa duk yadda ya kai cewa mace za ta iya wasa da hankalinta shi sa manzo Allah ke cewa mana aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba bi lubbi rajulin hazimin min ihdakun yace ban taba ganin masu karancin addini da karancin hankali ba wacce take mazan mazan nan da nan ta tafi da hankalin rajul rajul din ma ba wani dan lakwalko ba a'a hazim mai hazama mai azama da kakken namiji kwakwara fiye da ɗayan ku shi yasa wani kirari na Hausa sai shi ya koro maza ko maza su koro shi da yawa ana samu haka an ce namijin gaske ma wani malami yake faɗa shi namijin gaske to yana daga matansa kafa sosai in ga mutum kullun shi yake juya matansa ba su da ta cewa kai to baya mulka kowa sai su amma ne in yana da wanda zai mulka to su su ma dan samu dama ta dan mulka dan wani abu eh ba an ce mutum zai zama mijin ta ce ba amma da zai ba su dama dai su ma su dan walwala din su eh ta dan ce wancan ta dan ce wancan da bai kauce wa hanya ba ba zai kuma bata tsari ba sai a mata ita ma ta faɗa masha Allah to almuhim dai in ka ji an yi zina to mace ta bada dama in ji malamai in ka ji an yi zina mace ta bada dama wani uban Allah ya zo gurin Abu Ja'far al-Mansur yana bambami da takobinsa a hannu yace wani wani ya yi zina da yasa da haka sai an ba shi dama ya fille masa kai Abu Ja'far ya dinga kokarin ya shawo kansa da kyar dai ai shi a bashi dama a fille masa kai ce ka bari a hukuncin Allah mana ai ba fille kai aka ce ai ba yana dai da kire ya sauka to sai Abu Ja'far ya karɓi takobin ya kuma zarewa sai ce rike gidan ya rike sai ya ce to ya rike takobin shi mutum sai mutum ya rike takobin shi kuma ya rike gidan takobin rim din yasa kenan ko sai ce to zira idan ya kawo sai ya kaushe in ya kawo sai ya kauce can da ya ce amirul mu'minin wasa kake min da hankali ai ba zai yi ba in baka tsaya ba yace to haka ne shi ma wancan ba zai yi ba in ta tsaya ba to shi yasa power gaba ɗaya a hannunta take in dai ba abin da ya kira gasbu ba ko fyaɗe wannan kuma yana zuwa da barazana da nuna wuka da sauransu wani abu ne na daban amma na nomari dai in abin da ya kira zina ne to ita ce mafi ƙarfi a kai diyan da aka tana da wannan power to shi isa Allah sai fara da azzaniyatu wa zani malamai kuma sun faɗi wasu abubuwan fiye da wannan suka ce in eh, sha'awar mace ta fi yawa sosai duk da wasu maganganun ba irin nan bane yanayin zaman namu sosai almuhim az wazani, waz-zani kulla wahidin minhuma mi'ata jalda azani kowane ɗaya daga cikin su mi'ata jalda kalma az wazani, zani kamar yadda muka faɗa jiya akwai al al-istighraqiyya kamar yadda Allah yake cewa wal asr innal insana idan al-istighraqiyya ta shiga cikin sunaye irin wayannan wato tana ɗaukar kowanne ɗaya ta zama am harafin nasa lafazin ya zama ammi kowanne zai shiga wato me nake son ce kalma azaniyatu wazani ta shiga kowane mazinaci namiji mace wanda ya taba aure da wanda bai taba yin aure ba bawa da ɗa a lafazin ayar in kaga an cire wani daga cikin wayannan da lissafa sai da wani dalilin na daban kamar yadda muka ce can innal insana lafi khusr kaga lafazin al insan lafazi ne guda ɗaya amma al dinnan da aka sa al istighraqiya ta hada dukkanin dan adam wato duk dan adam yana cikin khasara sai wanda ayar ta keɓance ta togashi shi sa ba ce da kamar dan adam ɗaya ka faɗa kuma ba a dan adam guda ɗaya ake nufi haka ba za a yi istisna'i ba ko ba zan ce kakka sake ka shiga gidan nan ba to ina ce kakka sake kai kadai to ai babu wanda za a ce kuma ya shiga amma ina ce kar ku sake ku shiga zan iya cewa banda wani da wani ko zan iya istisna yi saboda da yawa na faɗa zan iya keɓance wasu sun ce banda su amma hukunci akan mutum ɗaya ke ai babu istisna yi ba zan iya ce banda ka baka ba wannan ba zai yi ba an gane mai gaisuwa ce to shi yasa al-istighraqiyya irin ta ce a cikin suratul asr innal insana lafi kai ka dan adam yana cikin tabewa da khasara sai ce illal na amanu kenan mun gano dan adam din can da aka ce ana nufin dukkan dan adam in ka tashi tafsiri ba ka ce dan adam guda ɗaya ba a duk kowane dan adam yana cikin tabewa banda wa'inda suka yi imani wa aminu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to da haka azaniyatu wazani fajlidu kull wahidin minhum mi'ata jalda wannan ya shiga dukkan mazinaci da dukkan mazinaciya aje mun fara kawo aya a cikin suratul uh, an-nisa cewa hukunci na farko da ya fara sauka ba wannan ayar bace shine wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta tawaffahunna almaut aw yaj'al Allah lahunna sabila walladhan ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma inna Allah kana tawwabar rahima maka fada kuma hadisin ubalata bin samit da manzala ke cewa khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila al bikr bil bikr jaldu mi'atin wa taghribu 'am was sayyib bis sayyib jaldu mi'atin war rajm kaga hadisin ya kama na guda biyun gaba daya an bambance sabila din da Allah ya ce hatta yaj'al hatta yatawaffahun al-maut aw sabila maza ce ku karba daga gare ni maza ku zo ku karba ilimi daga gare ni Allah ya sanya musu mafita daga yanzu hukuncin da na idan mace ta ta zo da alfasha za a keɓance ta a gida har sai an jira wannan ayatu ayat ta zo idan saurayi da budurwa ne wanda ba su taɓa yin aure ba to za a yi musu bulala ɗari wata garibu amin da kuma korewa ta shekara guda canjin guri don a samu canjin yanayi saboda canjin guri yana kawo canjin yanayi laraba suna cewa man jalasa janasa wa man rafaqa wafaqa ba washe kuma yace zama da madauki kan wako eh guri yana tasiri sosai da sosai yanzu duk rashin abin nan mutum sai ga in ramadan ya zo da yanayin da ake cika ciki saboda duk guraren sun dan caccanja sai ga shi ma ya dan canji koya ko in dai ba irin wasu daga cikin masu kikashashe zuciya bane da manzo Allah ya ce wala yasriqu sariqu ko hina yasriku huwa mu'min in yaje ana dawafi ana kuka ana komai sai da shi ma network din imani ya zo in bi wasa ba sai ya kuka amma in zuciya ta kekashe sai ga ya zai ana kukan nan ya samu ya yanke aljuhu akwai su da yawa wallahi wal iyadu billahi Allah ka ya mu Allah karba mu shi sai ya ce summa qasat qulubukum min ba'd dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa wata zuciya in ta kekashe ta fi dutse tauri Allah ka ya mu shi sa dan in mutun ya fir'aunance to ya fi dabbobi masu farauta illa ya afu zibu ya kulu lahma zibin wa ya kulu ba'duna ba'dan ayana ko kana jin labarin akwai masu cin mutane a cikin mutane ko amma ya ce kura ma ba ta cin naman kura in ji malamin amma mutane sukan ci naman mutum almuhim dai albikir walbikir jaldu mi'atin wa taghribu am bulala ɗari da korewa malaman addinin musulunci mafi yawanci sun tafi akan haka saurayi in yayi zina za a masa da dari a hukuncin Allah yayi zina an tabbatar shaidu guda hudu sun shaida to kuma babu wata shubuha da za ta kore to za a masa da dari da korewa ta shekara guda in banda Abu Hanifa Imam Abu Hanifa ya ce a wannan korar ya danganta da ra'ayin limami wato shugaba in yaga ya cancanta ai sai in yaga bai cancanta ba sai a bashi amma dai wancan shine abin da ya tabbata a cikin hadisin jaldu mi'atin wa taghribu am bi bisayb jaldu mi'atin war rajm bazawari da bazawara wato shine wanda ya taba yin aure kuma ya taba samun saduwa a cikin wannan auren aure ingantacce ko mutumin ya kasance balighi aqili musulmi mai hankali to inda wannan sharɗan sun cika shi ma ya zina to za a masa hadisin yadda ya ce za a bulala ɗari da kora to amma bulala ɗarin nan ba ya aiki da ita ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk hadisan da aka rawaito na jefe wadda manzan Allah ya yi ba a rawaito ya hada da bulala ba kaga sai kasance hadisin ya zo kaga dama kuma hadisin yana nuna cewa me shine abin da ya fara zuwa bayan wancan ayoyi na suratul nisa ko kaga hukunce hukuncen na ghamidiyya ma'iz da sauransu kaga da asif duk sun zo ne bayan wancan hadisin kenan sun shafe hukuncin wancan hadisin wato dai abin da ya tabbata shine idan mai aure bazawari da bazawara suka zina abin da yake kansu shine za a jefe su in ban da wasu ruwaya kaɗan da aka rawato daga wasu daga cikin malamai suna cewa za a haɗa da bulala ya tabbata sai na ali ya yi wata baiwa allah bulala ran alhamis ya jefe ta ranar juma'a ya ce ya mata bulala da littafin allah kuma ya jefe ta da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi malamai sun yi wuyan cewa bai san cewa ta taɓa yin aure ba sai ya mata bulala kashi gari aka gaya masu cewa wannan fadar ake aka wa hukunci jiya ta taɓa yin aure ingantacce haka hukuncin ta menene ai ba bulala ne ko to shine aka jefe ta Allah ya bamu dacewa ya tabbata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rajumu kisa sayyidina Umar ya hau kan minbari yayi khutba ce yana tsoron kan zamani ya zo mutane ce Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayar rajumu mun karanta kuma an karanta gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita mu mun yi aiki da ita ce to ina tsoron kan wani zamani ya zo jama'a su ce ai babu rajumu ba su same shi a cikin littafin Allah ba to shine ya yi bayani dogo asalin ayar rajumu akwai ta a cikin suratul nisa ash-shaykh wa shaykhatu in zaniya farjuhum farjumuhum albatatan nakala min Allah wallahu azizun hakim sai aka shafe karatunta amma hukuncin ta yana nan an shafe me karatun amma hukuncin yana nan ya tabbata a hadisai masu tarin yawa wato hukunci ne mutawatiri shi ma hukunci ne me mutawatiri da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe kamar da sunan Umar ya faɗa kuma su ma sun jefe zan faɗa mana kissa guda uku a gurguje duk tun da sanannun kisosi ne a zamanin manzara sallallahu alaihi akwai kisa ta farko akwai ma'iz ma'iz wani bawan Allah ne daga banu aslam yazo ya ce wa manzan Allah ya manzan Allah na yi zina sai manzan Allah ya da kansa haka sai ya zagaye wata nan ya ce ya manzan Allah na ce ba na yi zina sai kuma da kansa ne ya kuma zagaye wata nan manzan Allah da yana kauce masa har so hudu sai ya ce ka sha giya ne ya ce bai sha ba a wata ruwaya ma yasa ga sansa da bakinsa shin giya ya sha ya ce ya sha yace la'allaka qabbalta ko dai sun banta kai yace ya hala yace ko kaza kai ko kaza kai saboda yana so ya gane shin ma ya san me ake nufi da zinan yace la'allaka fa'alta la'allaka yace a shi abin da abin da namiji yake yi da matarsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni shi ma aka je aka jefe shi akwai qissal ghamidiyya ita ma ga tazo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina ga shi ma tana da ciki yace ta je sai ta haife ta haife ta zo ta ce gashi ta haife yace ta je sai dan yayi wayo malamai dai suka ce a fahimta so kamar yana kore da ta dawo dan yayi wayo har ta zo da shi yana cin gurasa a wasu ruwayoyin shine ita ma aka umarni aka jefe ta akwai qissatul asif mai asif al-ajir kenan wani dan aiki wani bawan Allah ne ya dauki wani mutum ya masa aiki a gida kamar yadda ake yawan samun barna irin wannan sai mutum ya dauki balagerin katu ya balaga ya zama balangu ya kai cikin gidansa wai yana yin aiki ko ran zo ya bita ne shi yana gyaran kaza yana gyaran kaza kuma daga shi sai matar a cikin gida kuma kowali ya ce ita matar shi ma kowali ne sun yi haramun ko da salati ko suka yi saboda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakhlu wa rajulun bi imra'atin ko illa kana salisahu mashaytan ba wannan namiji da zai kebance da wata mace kaga cewa babu wani namiji rajulun nakira fi siyaqi annafi bimra'atin ita ma kowane namiji ne shi komai takawarsa komai tsoron allansa komai iliminsa komai komai daga sani haka ita ma bimra'atin ita ma komai takawarta abinda zai baka mamaki ayoyin hijabi gaba ɗaya sun sauko inda aka fara tabbaka kan su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma mu a cikin mu sai wani irin ganin ashi babu komai ai shi ya fara zuciya ce da shi ko ita ma ta ganin ai ta babu komai ai ai ta hafiza ce ai bayan an yi hijabi farkon ma wanda suka fara saukowa suka fara saukowa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarna fi buyutikunna wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab duk matan manzan Allah suka fara saukowa kuma lokacin sahabban fa su Abubakar su Umar su Uthman su Ali da sauransu to dan haka wannan doka ce ta Allah subhanahu wataala in ka bi ta ka, sai ka zauna lafiya amma ka saba to shedan ne na uku shedan kuma ka san ba zai umarce ku da ku yi aikin alkhairi ba to shi yasa shi wannan bawan Allah da ya dauki wancan dan aiki ya masa aiki sai abin aka samu kaucewa da sabani sai zina da wannan mata kenan magana ta tashi sai aka zo a sasanta irin ta jahiliya su a zamanin jahiliya akwai zina amma babu wani tartibin hukunci inda an yi da yarjejeniya kenan. sai dai kai mai matar wacce sallama kumullah idan mutumin kanwarsa ce ko yansa ko matarsa sai kokari ya kare ta shi saboda kishinsa ya kokari ya kare ta eh zai iya zubar da jini zai iya waye zai iya to wannan tsoron bala'in da zai yi tsoron in an tabo shi ba kan wallata bane shi to zai kara matarsa hijabi me hijabin matansa da wanda suka shafe shi shine inda za a san bala'insa to shi yasa ma saboda inda suke kishin abin sai ga abin da yake mafi sauki wani lokacin tun tana yarinya gwanda mai rabu da ita kawai sallame ta ya huta ko wa idal ma'udatu shine wa idza menene wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin me hunin inda yake tunani shine in an masa an masa yawa ya mata tun daga lokacin fuska sa ta yi murtuk ta yi baki alama kamar an masa cewa an yi mutuwa su ayi wa ya mace kamar an ce an yi mutuwa ne a gurin sa a wancan lokacin na ba mu da sai tsoro shine irin wannan wai ka ta zo ta janyo musu wani abin kunya to a lancin lokacin an yi kasance zina ta faru akan samu daidaitawa a samu daidaitawa ko dai muku wata barna ko kuma a fanshi wannan abin da wani kuɗi ko makamantansu to shine irin wannan sai so ya aiki a gurin da ya kasance wannan kai matashi da ka shiga gida ka je kuma kai aikin kuma ka ƙara da aika aika an ɗauke shi aiki kuma ya haɗa da aika aika sai ya kasance mijin ya ce bai yadda ba to ya za sai ka ce to shi mahaifin ɗaya fanshi ɗansa da awaki ɗari kawai shi kuma sai fanshi ɗansa da awaki ɗari ita to sai tambayi malamai a halin zikiri akwai a ɗari yi ba nan ba ce watakila ko zatensa gaba ɗaya za a jefe sun an zo gurin manzan Allah da ɗan da matar ita to sai tambayi malamai sai aka ce a'a in dai aka je shi ɗanka ai bulala ɗari shi ita kuma matar jifa ne to kaga kuwa da awaki dari abin da bulala dari. yanzu dan najeriya ko bai laifin komai ba kace za yi masa bulala dari ka bashi awaki dari, ai karɓa zai wallahi yan najeriya da suke da son kuɗin nan karɓewa zai to shi yasa da rigima da abu ya tashi kawai sai aka ce sai gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wancan miji yana zuwa sai ce to shi yana neman manzo Allah ya musu hukunci da littafin Allah kai ko wannan karab kai ma uban ka ce wallahi abin da nake so kenan ya manzo Allah amma ka ba mu dama in magana a hadisin suka ce ai shi nabiyin uban dan ya fi min mijin ganewa shine kana afqaha minhu ko eh ya fi shi fahimta abubuwa ce ya manzo Allah kaji kaji yanda aka dana ne yake wa bawon Allah nan aiki kuma sai gashi gashi kaza da kaza ya faru to shikenan sai aka yi sulhu na bashi dabbobi 100 da baiwa ma banda dabbobi 100 har da baiwa wa walida yace sai daga bayan tambayi malamai aka ce ai gashi gashi abin da zai manzo Allah ta tabbazan muku hukunci da littafin Allah yace dabbobi 100 da baiwa raddun alaik eh wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu am za a dawo maka da dabbobinka guda 100 da baiwarka shi kuma danka zai masa bulala 100 kai kuma unais wani mutum daga banu aslam sahabban manzo Allah ne radiyallahu anhu arda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ka je gurin matar wannan bawan Allah in har ta tabbatar zinar ta yi ko so na yi an tabbatar ya karba in ta tabbatar an yi zinar to shikenan sai a jefe ta aka je ko da tabbatar ta yadda cewa ta yin shine aka jefe ta kaga a cikin hadisin zamu dauki mai in ka zo ka ce kun yi zina da wanci to kai dai kuncin zina ya hau kanka dan kai ikirari ita kuma wanci sai ta tabbatar an gane in ba ta tabbatar ba kaga babu wannan hukuncin akanta na'am to shine الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جميع بياني akan رأفة da aka yi bayani cewa ba ana nufin kakku da tausayi kwata-kwata ba a za ka iya tausaya masa saboda ya faɗa cikin abin da Allah ya haramta ko a lokacin za ga mutum yana saɓo. ba a masa hukuncin ba amma suka tausaya masa saboda illar da kake hangowa abin ko so da yawa ga idan mutane mai hankali ni tsatse ya zo wucewa ya ga taron gungun yan shaye-shaye sai ya tausaya musu a su, su suna ganin enjoying din suke suna morewa suna ganin shi baya ganewa amma shi inda yake hango musu abin me yake faruwa ba tausaya musu zai ba saboda ya tabbatar suna rushe rayuwarsu ne to inda irin wannan tausayawa ne ga mutum ya fada cikin wani babban abu ka tausaya masa to babu laifi amma tausayin da ake nufi shine wanda zai hana tsayar dokar Allah subhanahu wata'ala tausayin da zai sa a fasa dokar ko kuma a yi ta ba sama sama fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi lahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yashra 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin je mun yi bayani duk akan wayannan abubuwan za a yi duka mi'ata jalda bulala ɗari wace irin bulala malamin suka ce sautin bai na eh wato ba bulalar da za ta iya kashewa ba ba kuma bulalar da za a yi ta wasa ba bulalar ce za a yi masa yadda zai ji a jikinsa cewa lallai ya yi laifi amma ba za a farfasa ba magana cewa za a cire masa riga ko za a miƙar da shi a kwantar da shi ya flat bayan sa ya miƙe ko kuma gabansa nan ya miƙe inda za a samu inda an tsula za ta shimfiɗa sosai eh wasu malaman duk sun yi wannan bayanan suka ce sai an cire rigan nan to amma abin da yake akwai shine in dai akwai ya san zai bulala ya je ko ya kiba siriri ne kamar ni sai ya je tunda bulala za yi sai ya ciko sosai i tudu to nan sai a kafa farigunan nan eh sai a cire su wanda za a bari dai wanda eh ba za a masa cin mutunci ba duk da wasu malaman da yawa suna ganin sai an cire rigar wasu kuma suka karkasa suka ce idan ta'aziri ne me ta'aziri shine horo wani wata doka ce da Allah subhanahu wataala ya bada dama a hannun shugaba wato wani mutum yayi wata barna wace babu hukuncinta karara a aya to sai shugaba ya amfani da shawaran malamai su tattauna sai istinbadi to sai su duba me ya kamata a wannan mutumin to daga cikin abin da zai kamata a masa za a yi masa bulala ko to in ta'aziri ne suka ce ana ganin in ta'aziri ne za a iya yi har a cire masa rigar ba komai kuma ta'adiri suna ganin shine ba kowanne karfi amma duk da haka ba haka bane ta'adiri ya danganta girman laifin da ya girman hukumar da za a yi masa dan haka wannan ra'ayin kenan suna ganin ta'adiri ne za a yi shi fiye da kowanne mai biye masa sai wanda ya zina wanda ya zina shi ma shi ke biye masa mai biye masa kuma wanda ya sha giya gurin zafin bulalan nake nufi wato mai ta'aziri bulal tabko ne a ra'ayin wannan malaman tabko ce zafi sannan wanda ya zina sannan wanda ya shagiya sannan kuma wanda ya kadafi amma dai abin da yake aya ba ta bambance bulalar wannan da bulalar wancan ba nan cewa ta yi fajiridu kulla wahidin min huwa mai ata jalda can kuma fajiriduhum samanina jalda ba ta bambance wannan da wannan ba duk za a yi bulala dai kamar yadda muka faɗa sauƙin baina sautaini kamar yadda kuma maka kawo ƙisar abdullahi bin umar da ɗansa ubaidullahi bin umar ajiya ko ya ce abin da allah bai ce in kashe ta ba an da ya ce a mata bulala kuma bulala da aka yi mata ta ji a jikinta cewa laifin da ta yi ana saka mata da shi fajidu kulla wahidin min huma mi ata jalda fajidu wa ake nufi an ce fajidu bawul jama'a ko ake umar da ku antum kenan wa ake nufi ku kowa da kowa kawai shikenan kaga wani yayi laifin zane sai ka dauke ka ce azzaniyatu wazzani fajridu ka ko bulala ka bi shi ka ringa zambada masa kana karanto aya a wannan umarni ne duk abin da aka faɗa na doka a musulunci doka ce aka faɗa to ba za ka ɗauki doka kuma a hannunka ba ko shugabanni ne suke yi shugaba shi yake da damar ai wannan dokar da haka shi yasa kai me aikinka shaida in ka gani ka nemi mutum uku tare da kai su gani sai ku je ku shaida a gaban shugaba shi kuma sai auna ku a sikeri shin ku din na kirki ne kuma eh shin ku din akwai gaskiya ne shin ku din kuna da amana shin ba jin haushin mutumin nan kuke ba shin shin shin shin da yawa sai duba a sa ku a sikelin adalci shin adalai ne ku shahada ku ana karba to wannan kun yi fasin din wannan to shi ma sai a masa fasin din doka in kuma aka samu tangarda da matsala to sai reshe ya juya wa mujiya ibn mas'ud yake cewa la yahillu fil aw fil ummati tajridun wala mad bai halatta ba bai zo ba a cikin wannan al'umma tamu a ce za a tube mutum ko kuma a miƙar da shi a zane babu wannan a tube mutum ko a miƙar da shi me a zame babu wannan a cikin addinin musulunci sannan in an tashi doka, ka a ki fuska ka a dake al'aura ka a dake duk inda zai janyo mutum ya halaka ai ba halakarwa aka ce ba duk inda mutum zai halaka ban da nan a gurin duka sannan kuma sauƙin bayan sauƙe ne kamar yadda na faɗa sannan idan an tashi yin dokar idan an tashi yin hukuncin waye zai yi waye ya kamata ya bulalar za a nemi wani ɗan jigaliya ne wani sirrafaifan ƙato ya zo ya yi ko ya abin yake akwai wani da ake kira walid a zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu gwamna ne daga cikin gwamnonin sayyidina Usman wata ran bacin rana sai ya sha giya ya musu kuma sallar asuba da ya raka sallar asuba raka na wace ya hudu ya kuma ce ko a kara muku ne ka san giya yi ba abin da ba za ta faɗa ma ba ya ce ko a kara muku ne Allahumma salli ala nabi shikenan aka daga doka sai gaban sai na Usman gwamna ne fa gwamna ne yau gwamna ya laifi ya shage a mulkin na Usman kuma yana cikin makusanta na jini na sayyidina Usman radiyallahu anhu aka zo aka shaida cewa eh ya sha giya mutum ɗaya ya ce tabbas ya ga ya sha ɗayan kuma ya ce shi bai ga ya sha ba amma ya ga yana amayarwa sai na Usman ya ce ba zai amanta ba ko ai ba za ka yi amayin abin da baka ci ba ko za ka ci tuwo ne ka aman shinkafa kaga ya ba zai yi ba <laughs> abin da ka ci shi za ka amayar ice tabbas kan ba za ka amayar ba sai ka sha kaga ta hukunci ya tabbata a gare shi me mahallu shahid a cikin kissa gaba daya sai sayyidina Umar ya ce sayyidina Ali tashi kai masa hukunci bulala dari sai Ali ya ce sayyidina Hassan ibn Ali kenan tashi kai masa bulala darin nan shi kuma Hassan sai ya ce walli qarraha man yatawalla harraha a'a abin da za a yi wanda ya sha daɗin abu shi yake shan sa ko wanda ya sha daɗin abu shi yake shan ta abin da yake nufi su gwamnonin da ire-iren su wanda suke shan daɗin mulki a irin wannan hukuncin ya tazo su ya kamata su ya kamata su yi me mahallu shahid a ciki kaga sai aka ce sai na aliyu yayi inda wani abu ne da za a nemi yan jagaliya su yi ba za a nemi aliyu a ce yayi ba kuma a gaban wa za a yi hukuncin shi kansa sayar na alaihi to dan haka kaga sai ba za a je a tura yan jagare ba kamar yanzu shugaba ya ce to a kenan a nemo su oko da mada ku je ku yi masa hukunci ko wasu yan shaye-shaye ba yan shaye-shaye to amma suna jin madara kawai suke sha kuma sun zata hukuncin giya akan madara akan giya kawai ya kare ruwan giyar ruwan giya wacce ake sayawa ce mata wuski ba san cewa watakila Allahu alamu ba san cewa su kashin kadangare su karkashin kwata su rufaffen masai wanda ya kwana su ganye su waye duk sun shiga ciki ba to a cikin su kawai suka fito da kebura kebur fa da su mandula suka samu a cikin su zura masa suke kamar suna casa wannan ta daka wannan ta daka mun. wai me faruwa giya ya sha <laughs> ka ji kokari giya ya sha suke masa hukuncin Allah ba haka za a yi saboda haka ba danyu za su iya zuwa su aika aika su barnatar wannan kuma doka ce ta Allah za a gaban mutane wanda su san dokar Allah kuma mutane ne masu hukunci masu mutunci za su da a tafi da al'amura yadda suka gabata haka ne azzaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ko kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari mun faɗi hukuncin saurayi da budurwa ƴaƴa ba bayi ba to hukuncin bayi ba shine rabin hukuncin ‘ya'ya hukuncin bayan rabin hukuncin me ‘ya'ya da aka su bulala hamsin hamsin kenan tun an tashi rajamu fa ya za ka raba rajamu jefewa har lahira ya za a raba ta dogon suma Allahul Musa'an, to da ka shi rajamu ba a raba shi shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ganin za a yi musu da rabin hukuncin yaya bulala guda hamsin to shi kuma wanda ya taɓa yin aure kamar yadda muka faɗa za a jefe shi ne allahira za a jefe shi allahira inda an kawo wannan dokokin da ƙa'idodi gaba ɗaya tabbata to babu wanda ya saba wannan doka a addinin musulunci sai khawarij al khawarij su ne suka saba malamai kuma sun musu raddi kuma ra'ayinsu ba abin ɗauka ba ne tunda su da kansu suna bin hadisai mutawatirai kuma hadisin rajimu hadisi ne mutawatiran ma'anan ma'anarsa ta yi tawaturi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nufi da tawaturi shine ma rawahu jammun ghafirun an jammin ghafirin mithlihi min mubtada'i sanadi ila akhirih bihaythu tuhilu al'ada tawadu'uhum wa tawafuquhum al kadib shine abin da gungun mutane cincirundo dandazon mutane daga gabas da yamma kudu da arewa su rawaito ta magana wacce ba zai taɓa yiwuwa irin wayannan nau'in mutanen saboda bambancin mafitarsu da bambancin ra'ayinsu da bambancin gurabansu na rayuwa wasu malamai wasu jahilai wasu 'yan kasuwa wasu matafiya wasu mazauna wasu 'yan gari wasu baƙi daban-daban dai wato ba wasu gurubba? in kama wasu gurubba ne guda ɗaya za a iya cewa ai haɗa kai su kai ko amma wannan mutane daban-daban wani dan Kano wani dan Kaduna wani dan waye su abu kowanne kuma yazo ya faɗa to ga da wuya a ce wayannan sun taru sun yi ƙarya shine ma'anar tawaturi dan haka ra'ayin khawarij ba abun bi bane ba anan الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن شوى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ما لمسة أبن ذكر التهييج زقا ما تهييج زقا wato a motsa maka allura ka ta imani ko da za ka ce muna yara sai an ce ayo soja allura ta soja ta motsa ko in ya fara abin to shine za a motsa maka wannan allura ta ka ta imani ka fara tsima kamar yadda ake buga dan tauri gangi ya fara tsima ko yanzu yanzu ne aiwatar da abin da gangin ko taurinsa yake masa umarni da yi to haka allura imani take duk sanda ka ce in kuntum mu'minin ko in kuntum sadiqin ko in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ana motsa maka ne allura ka ta imani cewa in dai da allura ka ta imani tana tare da kai la ta'khudhukum bima ra'fatun in ka cire imani sai ka san cewa me wannan hukuncin da za a yi shine gatan da za a yi wallahi yan uwa hukuncin da ake yi shine gatan ko da ko hukuncin jifan hukuncin jifan ba gata ne akai yanzu da ba hukuncin jifan ba a kashe mutum ɗaya ko mutum biyu mutum dubu nawa ake kashewa mutum dubu nawa ake kashewa kai an ji lahira ba za ka ga aikin wa idan ma'udatu su'ilat ba bi ayi dambin kutilat wata baiwar Allah ta ce yarinya ɗaya ta zo mata da ciki ya fi so goma sha biyar shi ba rai bane ba rai bane to ba abin doka Allah na kauce mata sai doka Allah kawai ake rainawa sai a ta tsukanta a ta tsukanta yanzu haka ce a yanke barawa hannu barayi dubu su tuba dukiyoyin jama'a duk su zauna lafiya sai a yi ca akan abin a ce addinin musulunci ya fiye ko sa ya fiye waye ya fiye waye amma kuma kirkiri sai barawo ya sata dauki ta ya dora masa cinna masa wuta ya kone wanda inda za zaka shi gurin doka addinin musulunci wata kila ma bai cika sharɗan da za a masa yanke hannun ba sai dai masa dan ta'aziri a dan jiga masa abin nan ya tafi amma kuma wani ba za ka taɓa jin an yi ta ana rubuce rubuce ba ana taɓa faɗa a media dokar Allah kawai ake raina a mata ca wala tasma'unna min alladhina utu kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera daman za a ta jin wannan ba za dushe danu ba su muku shiru ku doka Allah yadda ya kamata ba wannan dokar da za a tsayawa da shi mazinaci mai aure da mara aure rahma ne daga Allah subhanahu wataala al-ghafurur rahim shi saukar da wannan wanke shi ake mun faɗa jiya jawabi ne da me zawajir ko jawabin ne da Zawajir rahma ce aka yi masa kuma bayan shi kadai din za a yi sabin din wasu da yawa ba za su fada cikin irin wannan laifin da ya fada ciki ba shine wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah matakar da ku cika kuma masu imani ne da Allah da ranar lahira wala yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin wannan azabar ta su wani bangare daga cikin mu'minai su halacce ta na faɗa mana sabanin malamai ta akan kalmar ta'ifa saboda sun yi fassara tafsirin qur'ani bil qur'an fa lana fara min kulli fiqatin minhum ta'ifa haka a cikin waccan ayar wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafa da Allah ya faɗa bai kamata muminai gaba ɗaya su tafi yaƙi kai tsaye ba mai ayat take faɗa shine bai kamata a ce muminai sun zama a ɓangare ɗaya tal ba wato su zama mayaƙa kawai ba masu ilimi a bai kamata wannan ba sai ce falola na fara min kulli firqatin minhum ta'ifa me zai hana kowace tawaga ta samar da wata ta'ifa wani bangare minhum daga cikin su liyata faqahu fi dini da za su zo su samu ilimi mai zurfi fahimta addini mai zurfi akan harkar addini wal yunziru qawmuhum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun dan su fadakar su tunatar su gargadi mutanen sun dawo zuwa gare su wato ayin mai take nufi gwari a karkasu ka gaba ɗaya ayin musulmai su ce medicine za su ka gaba ɗaya su ce karatun addini kawai za su ka gaba ɗaya su ce lauyanci za su a a kasa wasu daga cikin ayin musulmai su tafi can wasu su tafi can wasu su tafi can ko ina addinin musulunci ya sami wakilci ko ina a samu wanda za su wakilci musulmai a cikin wannan bangaren in dai abu ne zai amfanar da musulmai a duniya su da lafiyar su sai dan abin da zai cutar ne to kuma wannan sai a je a san shi dan ai maganin magantar da shi da kuma kautar da shi to me dai muke so mu dauka shi kalma ta'ifa an gane haka wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ita ma ga farkon ayat ta sauka ne akan wasu mutum biyu da suka samu sabani to shi sai kalmar ta'ifa kamar yadda na fassara ji wasu malamai suka ce mutum ɗaya in ya zo ya yi suka ce biyu wasu suka ce fiye haka duk dai abin da ake nufi a samar da mutanen da za su halarci wannan horon da aka yi wa wannan mazinacin da mazinaciya inda abin zai bazu cewa duk wanda ya yi zina bulala kaza ake masa bulala kaza ma aka yi wa ne sannan kuma hakan zai magance ojoro a masu mulki irin na wasu mutanen in a wancan lokacin ba samu ojoro ba ana da gwamnati irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda mutane gaba ɗaya a gaban doka duk ɗaya suke ba zai yi wani ya laifi a yi masa hukunci a yi masa horo wani kuma ya laifi a yafe masa ba a wancan lokacin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar aiwace kuma ya faɗa aikace hadisin uh, Usama bin Zaid sananne ne ga kowa da kowa wata baiwar Allah ta yi sata yar manyan mutane johaniya yar manyan kabila ƙabila su babba ce sai ake ganin aka yi mata gundulmi kamar an yi zagi ga wannan kabilar abin kunya ne ga wannan kabilar da haka me zai hana to a samu ayi alfarma a samu ayi shafa'a a samu a daidaita to wa zai wa manzo Allah magana waye zai je tinkar manzo Allah kan irin wannan babu sai aka yi ta tunani wa za a samu mai fuska wanda ya samu shiga sosai a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake kauna duk manzo Allah yana kauna kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kauna duk sabban hakan ta sa ma kowa yake jin kamar shi yafi kauna saboda mu'amalarsa kowa ji yake kamar manzo Allah yafi kaunarsa akan kowa akan kowa shi sa Amr bin al-As wata ran da manzo Allah ya naɗa shi komanda a cikin ƙarƙashin komandancin sa akwai Abubakar da Umar da manya-manyan sahabbai sai yake jin manzo Allah yafi son sa akan kowa sai so ya gane haka ya ce manzo Allah wai aka fi so ne hadisi da sananne ko sai manzo Allah ce Aisha mana sai ce ana ah, rufin a cikin maza sai ce to mahaifinta san sannan wasan na umar iga yi tafiya za ta tafi za ta tafi tun da yanzu tambaya ya ga dole a faɗa masa gaskiya sai da tsoron kai zama na ƙarshen list sai ta aka furki to sai ake so a nemo ɗan lela sosai sai aka nemo usama tafi bin zaid saboda shi an sani usama ta bin zaid manzan Ala yana son sosai kamar yadda ya so mahaifinsa sosai dole ko maza Allah zai so shi doriya akan sauran saboda babansa da bawa ne a gurin tana Khadija radiyallahu anha wa ardaha sai ta bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama bararran bawa manzo Allah sai kira sa Zaid bin Muhammad karshe ma kenan kafin Allah ya saukar da ayat rushe ayat tabanni to abin da ya faru da ya faru aka rushe hukuncin tabanni to sai ya zama yana kaunar sosai da sosai manzo Allah kuma ga fita yakin mu'ta aka je aka kashe Zaidu a can yana cikin komandodi guda uku da aka shi to wannan kauna gaba ɗaya sai ta tattara akan usama to shine sai aka ga usama kuma sanin usama yana da karancin shekaru a lokacin aka su da tijan sahabbai da nauyi ko amma ka samu wani matashi matashi aka ba zai ji nauyi kamar yadda da za su ji nauyi ba tun da lokacin da manzo Allah ya bar duniya ma usama ko ta bai kai shekara 20 ba ana tunanin 17 zuwa 19 aya ko ai da samartansu kuma a wani lokacin komandan yaki ne fa a lokacin ma komandan yaki ne da a cikin ƙarƙashin rundunar sama da na umar yana cikin ƙarƙashin rundunar haka rundunar tana bakin bodan madina allah ya manzo allah cikawa radiyallahu anhum ajma'in me da nake so na fara saboda in ummu matasa da suke zaune anan haka ranga jin kai yaro ne kai babban mutum ne ba kai shekara sha babban mutum ne kai eh wanda ba musulmi ba sune dan su zai shekara sha yana fitsari a fitsarin kwanci amma musulmi ai daga lokacin da aka ce ya balaga ko da duk wani alamun da ake fara na balaga to duk hukunci ya hukansa su ake ringa jin cewa shi ma babban mutum ne kuma zai iya bada gudunmuwa sosai a cikin addinin musulunci zai iya bada gudunmuwa garama sai dai bayan harfin ya daidai da mahaifinsa ba ko zai girmama na gaba da shi kuma su ma za su girmama shi akan baiwar da Allah ya masa musamman Allah ya hore masa wata baiwa za a ja shi a jiki a yi a amfana da wannan baiwar da Allah ya masa an ga dora shi akai yana ana cire ba wannan baiwar almuhim da Usama ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan magana wannan juhaniya manzo Allah ran sai baci fuskar sa teja sallallahu alaihi wa sai mun bari sai khutuba ta tashi ya bayani bayan ya tar Usama da cewa fi haddin min hududillah Usama sai ji ina ma a lokacin ya musulunta saboda musulunci al-islam yajibu ma qablahu ko da abin da kai kafin musulunci da ka musulunta duk ya rushe to sai ki gani wannan babban laifin da ina ma a ce yanzu ne zai shigo musulunci dan abin ya wanke shi gaba daya manzo Allah ya kausa harshe sosai sanan ya hawo mambare yake cewa abin da ya halakar da wani suka gabace ku shine idan mutane masu kima suka yi sata sai a raba da su idan kuma su malan shehu yan tagadan tagadan ya yi wannan su suka yi sai a zartar musu da hukunci yace wai mullah لو anna fatimata binta محمد سرقت لقطعت يدها shin na rantsi da Allah da Fatima yar annabi Muhammad za ta sata ranar yanki mana kaga wancan lokacin ba a sare za a samu me ojoro ko rarrabiya din da ware launin fata da ake kuma ranar launin fata ita ce kamar yadda hadisin ya faɗa yana halakar da jama'a yana halakarwa sosai Allah karba mu da halaka to in an samu yin abin a gaban mutane kaga cewa za a san wane laifi kaza kuma an masa hukunci kaza kuma shi kansa wani ya tabbatar a ɓoye za a yi sai ya laifin wallahi wani bulala dan a ya bulala ɗari ba zai fasa ba ba zai fasa yi ba don a yi masa bulala ɗari ne amma ya tabbatar za a sani ko in ya tabbatar za a ji to sai ga mutuncin zai tabu kaza din zai tabu kaza da kaza zai tabu sai ya fasa to shi yasa akwai hikimomi dai masu tarin yawa kan wala shar'a azabahuma qa'ifatum min al-mu'minin yace az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika a al-mu'minin mazinaciya ko in ce mazinaci la kihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika a al-mu'minin Allah ce an haramta haka ga mu'mine wato mazinaci namiji baya aura sai mazinaciya mace hakanan mazinaciya mace ba a auranta wato ba wanda zai aure sai mazinaci namiji Wa hurrima dhalika ala mu'minin kuma haramta kan ga mu'minai in ka ji sai ka ta maka wani bambara koi a tsantsan fassara ta ko literal meaning in an ce mazinaci ba zai taba aura ba kaga labari ne tunda azzani khabar ne ko azzani mubtada ne kai wal jumlatu idha bada'at bilisin فهي جملة اسمية والجملة الاسمية تتركب من مبتدا وخبر هذا تزم جملة خبرية كنا وتلاباري أكتباكو بتما زم فعلية بابا انت انت زم ماضي تزم خبر ايتما مضارعي خبر انت زم أمري شيء تزم مي طلب كو إنشائي أنغاني تو wannan جملة ce لاباري labari ne ake baku shi kuma labari ko dai zama haka ne ko shine ma yahtamilu as-sidqa wal kadhib li dhatihi ko labari in ji malaman balaga suka ce abin da zai iya ɗauka ƙarya da gaskiya a karan kansa in ba a karan kansa bane akwai labarin da ba zai ɗauki ƙarya da gaskiya ba shine kamar mai kamar labarin Allah wa man asdaqu min Allah hadithan shi labarin Allah ba za ka ce yana ɗauka ƙarya da gaskiya ba a da yaushe gaskiya ne amma labari a karan kansa ba tare da duba da waye faɗe shi ba shine ma yahtamilu as-sidq wal to an ce an fasara ayar a haka mazinaci ba zai aura ba sai mazinaciya haka mazinaciya ba za a aure ta ba sai mazinaci kaga to za ga a fili takan faru ka ga wani shi ɗin mutumin banza ne amma kuma ya samu wata kamila tsautsayi ya sa ta fada gidansa ana samu ko ita akwai ta takawa na taba ganin wani bawan Allah da kansa yake zuwa ya faɗa a wani masallaci da na zauna da kansa yake zuwa ya faɗa min ce shi wallahi yana jin a cikin matarsa da 'ya'yansa sai ringa ganin kamar shine bako a cikin su saboda shi ba zai iya daina shan taba ba ce shi da sabo da ba wanda baya yi amma yanzu alhamdulillah ya rarrage da yawa ka san wanda zai faɗa maka tana ma kallon malami ba zai faɗa ma duba zai rai dan yi kokari ko ya kafafa abin da ya ma bayani amma kai kuma ta cikin kalmomin zaka hararo wasu abubuwa yace to da ba abin da baya amma yanzu ya rarrage da yawa ce to daga cikin abubuwan da yake yi tabas yana sha a gaban matar sai dai ta kuka to sai ta yaya sai zama ƴaƴan su ma irin matar ne ita matar ma da ce Qur'ani shi ƴaƴan irin matar ne suna ganin sa kamar wani mutumin banza ce ta kai ta kawo isa tana masa kallon wani kazami ƴaƴansa ba sa zuwa kusa da shi saboda tarbiyyar da matar take musu ba kuma ta bari ƴaƴan mata masu zauna tare da shi in ya shigo sai su fice to shi ne ya fara jin abin a jikinsa ya yi ya ce ya za a yi wallahi ‘ya'yansa ƙyamatarsa suke yi saboda ɗabi'unsa me da nake so na kawo kaga point ɗin wancan ga shi wata ta kirki tsautsayi ya ta faɗa gurin mutuniyar banza kuma wannan ayoyi ma sun nuna wa darba Allah masal ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata darba Allah masal ladina amanu imra'ata fir'aun kaga kan samu na kirki a ƙarshen na banza akan samu na kirki a ƙarshen na banza to kan iya samun mutumin kirki ya aure wata mutuniyar banza ko wata mutuniyar banza ta aure mutuniyar kirki to wannan zai nuna maka wannan tafsirin ba daidai bane kenan tunda aya dai ba zai yi a ce ba daidai bace an gane an gane to shine abin da sai ce khabarun yuradu bihi al insha wato labari ne amma abin da yake nufi aiki shine kana mumini to bai kamata ka aure mazinaciya ba kana mumini mutumin kirki ta ƙiyi na ƙiyi ka je ka ce zaka auri mazinaciya ba zai taɓa yiwa ka ya faru ba ɗayan biyu ko dai ta tuba ta daina zinar haka wannan kuma a ta'ibu kamar zan bala a tauba ta jubbu ma ha wal islamu ya jubbu ma qablahu wanda ya tuba ba a zuwa ce masa foma mazina shi ko an riga kamar wanda ya riga musulunta ne ba ka ce ka ce masa foma zindiki ba ba wannan al ya yajubbu ma qabla to in ta tuba ko ya tuba kenan amma bai tuba ba yana nan akan bakarsa to bana zaton akwai wani momini da zai je ya ce zai auri mazinaciya tana nan akan bakarta tana yin zina ba zai yiwu ba haka ko momina ta yadda ta auri mazinacin da yana nan akan bakarsa yana yin zina ba zai yiwu ba to kaga wannan tafsirin ba daidai ne. saboda idan ka ce mazinaci baya aura sai mazinaciya to ka yadda mazinaci musulmi kenan ya auri mazinaciya mushrika wani kuma babu yanda ya dauna a cikin malam musulunci kaf kaga wannan fasar ba daidai bace dan khabarun yuradu bil insha kamar qaulihi ne wa man dakhalahu kana amina ai wa man dakhalahu aminuhu ko kokari ku aminta da to haka nan ma kar ɗaya daga cikin muminai ya je ya auri mazinaciya ko mushrika haka kaɗai daga cikin muminai mata ta auri mazinaci ko mushriki shi sai ce maka wa hurrima zalika ko wa hurrima zalika ala almu'minin an haramta hakan ga mumine wato yin hakan haramun ne ga mumine amma idan ya kasance ya tuban ko ta tuban to wannan hukuma hukunci ne na daban ya koma matsayinsa na mumini na gaske الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين كاكرنت آيون قبكو والذين يرمون المحصنات وانا تفسير وانا آية دمك فراتنا دا تفسيري بدا أوكو كمان دنا أما وانا تفسير شيني أقرب إلى الصواب إن شاء الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً wa ula'ika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce walladhina yarmuna almuhsanati ajiya mun yi ishara mutane kala kala ne idan yanda aka faɗo hukuncin nan na zina aka kausasa aka kaurara aka faɗi illar zinar wato illar zina in ka hango illar zina za nuna maka hukuncin ma bai kai illar zinar matsala ba tunda zina za a yin ta guda ɗaya ta shigar da ɗan wani a gidan wani ya zo ya shekara kaza yana kallon wa'inda ba muharramansa ba yana shiga yana fita ya ci gado i komai wani ya ɗauki kuɗinsa maɗuɗu ya ta kashe wa ɗan wani haka da irin wani ilorin me yake kawo su mai zina ko kuma wani a haife shi a wajen fatiha izo daga ƙarshe mai ya kashe uwar ya kashe kansa wato ilorin da yanka zauna kai da kanka zaka hararo su da yawa to idan wannan illorin sun sa an ce addinin musulunci ya dauki wannan matakai akan zina ga saurayi da budurwa da wanda ya taba yin aure da wanda bai taba yin aure ba to kaga kowa zai kokari ga ya kare mutuncin daga me yin zina inda yana tsabbaka shari'ar musulunci to amma ko mutane ba ka tara ka zama ɗaya ba wani zai iya jin haushinka ko ya ji haushinta sai ya masa kadafi to kaga shi ma dole a nemo doka da za ta shiga tsakanin wa'annan masu kazafi da kuma mutanen kirki to shine sai Allah ya ce wallazina yarmuna muhsanati su kuma wa'anda suke yin kazafi suke jifan almuhsanat katangaggu haga muhsanat jam'i ne na muhsana muhsana kuma kaga mu'annas muhsan ko me muhsan shine katangagge ajali na gar to bari mu tambaye shugaba akan magallan mu dora ko kuma to shugaba ya ce mu dora to shikenan za a duba hadari in ya duba sai ya mana hukunci <laughs> na'am muhsana mu'annas ce ta muhsan me muhsan shine wanda ka tange shi daga hisin shi yasa ka san wani littafi da kiransa mai hisnul muslim ko wato kariya garkuwa ta musulmi ما شاء الله نواصل أو خير نعم حسن المسلم كما عندك سني كاريا na musulmi to muhsan wanda yake aka tange a wato ba shi da wannan burbushin abin da ake fara kalmar muhsan a ƙur'ani ta zo da ma'anoni ta zo da ma'anar masu aure ta zo da ma'anar masu kiyaye kansu ta zo kuma da ma'anar ‘ya'ya wanda ba bayi ba wa mallam ya tsaɗi minkum an yanki al-muhsanat al-mu'minati kaga su an yanki ha al sai ce fa min ma malakatin aimanukum min fatiyatukum mu'minat a ganin tana nufin kishiyar me kishiyar ‘ya'ya kenan ko nan kuma muhsanat da muka faɗa a nan ita ce katangagu masu kare kansu daga fadawa alfasha can kuma wal muhsanatu minan nisa shine matan aure an gane to duk ta zo da wannan ma'anonin to wace muke tare da ita anan shine muhsan mai kokari ya kare kansa daga fada cikin alfasha ba ba shi da tsofa ne ko ba shi da sha'awa ko a zuciyarsa baya raya baya zuwa gurin aikin banza baya zuwa a sa shi gurin da za a yi masa kallon shubha ma kaga zama mai muhsan to wani kuma kawai dan yayi black painting din sai jefe shi da alfasha to shine ayat za ta bayani akan akan masu irin wannan wallazina yarmuna almuhsanati to kalmar muhsanat kamar yadda na faɗa mana muannas ah, jam'i ne na muannas salim mufradin sa shine muhsana wato ta mace muhsan to ayat cewa ta muhsanat kaga mata ta faɗa to kenan hukuncin za mu faɗa shin akan mata kawai ya takaita ko kuma har maza malamai suka ce in ka ce annufus almuhsana wato zikata katangagu maza da mata kenan sun shiga ciki kaga baka bukatar mayin cewa sai kai kiyasi tunda yakan zo aka ana fadar abin wani abu daban Allah ce wallati ahsanat farjaha ko wacce ta kare mutuncinta ta tsare al'aurarta kaga kenan maza da mata nan ma sun shiga ciki wanda ran da ya kare kansa gaba ɗaya su ake nufi to baka bukata sai kayi kiyasi in kuma kace ana nufin mata kawai to zaka ce an yi kiyasin maza su ma da hukuncin mata tunda ar-rijalu shaqa'iqu an-nisa to me hukuncin yarmuna al-muhsanat masu jifan katangaggu maza da mata da alfasha wayanda ba san su da alfasha ba ka jefe su da yin alfasha thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba to Allah ya ce akwai hukunci guda uku a kansu hukunci na farko fajliduhum 80 jalda ai musu bulala ɗaiɗaiɗai har guda tamanin. na biyu wala taqbalu lahum shahadatan abadan kar ku sake karɓar shaida daga gare su za a ɗaurin aure ana buƙatar shaida ya zo sai a ce ai malam wani ban da kai Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan za a yi cinikayya ya zo za a rubuta shi a shaida ce ina ai kai tukunna dai abadan in ji Allah haka da inda za a yi wata shaida to ban da shi me laifin da yayi ya kalli mutumin kirki ko mutuniyar kirki musulma ko musulmi ya ce masa mazina shi. hukuncin sana uku shine wa ulaika humul fasiqun wani din su din su ne ma fasikai ba su ba fasikai bane a su ne ma ko ina muka samu din wa ulaika ba fasikun ba ulaika fasikun ba a ulaika humul fasiqun Wani din su din su ne ma fasikan sai ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu sai fa wanda suka tuba bayan hakan sannan suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai jin kai to wannan ayar kenan za mu faɗi wasu sharaɗai guda tara da malamai suke faɗa akan kazafi akwai wasu sharaɗai guda tara in sun tabbata shine kazafi yake cika sharaɗi na farko shi kansa wanda zai kazafin ya kasance mai hankali kuma baligi al'aql wal bulug al'aqil wal balig da haka wanda zai zo ya ce ya ga wani yana abu kaza to da farko sai ya zama mai hankali shi a karan kansa sannan sai ya zama balagagge daman mahaukaci ne kasar rufi alƙalamu an talafatin ko an ɗauke alƙalami daga kan abubuwa uku in ka ga mahaukaci ya yi kanka da makamin tsere saboda rufi alƙalamu eh Allah ma ya dauke masa hukunci sallah ma baya yi hakan ka bari ya kwaba ma to akwai matsala sai dai kawai aje a ce ai mahaukacin nan sai da kawo me shi tunda ya fara duka kai kuma duka ya dake ya dake ka ba za a ce ya dake ba za ma ya dake ka kawai <laughs> na'am to da haka kaga wanda ma duk wani abu ya zo ma ba za a masa ba balantana kuma ya zo ma kazafi ai da shirbuturin ma mahaukaci ba a ɗaukar sa kan layi sai da kuma wanda ya so ya maka tsiya da kuma irin abin da mutanen mu suke yi na rashin adalci shikenan sai a zo a ce duk abin da aljani ya faɗa wai mahaukaci in ya kwana sun ya sunta mashari a ce babu komai amma in ya faɗo wani abu na kazafi sai a ce daidai ne ai aljanu ba sa ƙarya ai ka ji wani ɗanyen hukunci to ai fa aljani ƙarya to in aljani bai ƙarya in aljani ba shi makarci ba to waye haka ake yi ana samun irin wannan ba a ce ba a samun masu aljanu ba amma musamman yan uwa mata Allah ya kare masu yi Allah ya kiyaye Allah ya shirya su wani lokacin in yarinya tana so ta rashin mutunci ko ta zage zage ko ta faɗa abin da ranta yake so sai ta ce ta fara miƙa tana sai a ce aljanu sai kuma ta faɗa abin da ranta yake so eh to wani lokacin kuma sai a ce aljanu ne ba sa ƙarya duk abin da ta faɗa duk daidai ne duk wannan ba daidai bane da haka mahaukaci dai baya cikin layin wanda zai kazafi haka wanda bai balaga ba shi ma a cikin layin wanda zai me zai kazafi wannan wanda suka shafi mai yin kazafin kansa kenan mai zuwa ya ce ya gani sai kuma al bihi abin da za yi kazafin da shi ya kasance ko dai zina ko liwat wal iyad billah ko kuma mutum ya kallo ne ce ba dan mahaifinsa bane shege ne shi ba mahaifinsa ne ya haife shi ba korewa kenan mutum ya na fahimta mutum daga mahaifinsa wayannan abubuwan uku su ake wa kazafin to dan haka mutumin da ya kallo na ce masa barawo ne ba za a ce fajir duhun samanina jalda ba haka ya ce masa azalimi ne wato duk wani abu dai da ba kazafi na wa'annan abubuwan da aka lissafa babu su a cikin samanina jalda sai dai in ka kai shi kara gurin limami mai hukunci shi zai duba ta'azirin da ya dace ya yi masa amma dai hukuncin qazfu haddul kazafi na samanina jalda babu shi a wannan me yasa saboda munin wayannan abubuwan suna taba mutuncin mutum sosai fiye da yadda mutum yake tsammani kuma addinin musulunci abu ne da ake kyamata su sosai abu ne abin kyamata to yana suna abubuwa guda uku da suka rataye ga shi kansa kazafin sai abubuwa guda biyar da suka rataye ga wanda za a yi wa kazafin na farko shi ma ya zama mai hankali ya zama mai mai hankali ya zama baligi shi ma saboda wanda ba baligi ba ma kaga ba a saurara cewa zai yi alfashar na'am na gaba zama musulmi wanda ba musulmi ba shi ma kaga ba a ba ma a kawo cewa ya dauki abin haramun ne ko ba haramun bane ko doka ce irin ta jahiliya ba ma a dauka wai a to zai ka kira wani abin zina bayan ta yadda ya yadda ha wani ma wani ma ja suke akai mutum ya yadda ta yadda to kuma sai ka ce zina ai eh, wannan ba shine zina ba sun yadda da yadda da interest ɗinka da komai da komai to kaga wannan ai in ka ce masa mazinaci ma shi daɗi zai ji wata kila tunda kare abin yake da haka shi in ka ce masa mazinaci ba za a zane ka ba kafiri ba shi da haram الدنيا mu'mini wa jannatul kafiri. daga shi ma'ana ma'anar da ake nufi da ma'ana jannatul kafirin shine duk abin da gara mai yake wa ya sa masa dokoki na do and don't ba shi da wannan akan sa amma kai ne kallo ma ce maka kullil mu'minina ko ko sanan ke ma shiga in kin ta shiga an ce mai kiga wal yadribuna bi khumurina ala juyubihin ko da an ce masa kaza ce kaza ce kaza يا biyu النبي قل li وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن alayhinna min jalabibihin duk wannan muwaye yake in ba mu ne ba amma shi ta sama tana yi ne ba ka take fitowa gaya ba ta ta yawo a cikin mutane haka kaga duk wannan dokoki ne suka shafi musulmi dan haka shi wannan baya ciki na gaba shine al-hurriya wanda yake da dan haka bawa baya ciki amma ba yana nufin cewa bawa kadafi ba kawai zamu gani insha Allah mun zo yin bayani sai na gaba al al'iffa mai kame kai wanda zai je kwana kowa izo cikin mutane yana cewa wallahi ai su kaza sun yi kaza sun yi kaza kamar yadda wasu daga cikin samari Allah ya shirye su kawai sai su zo su kafa daba su zauna suna cin mutuncin ayan mutane ya ce ai wance ya gama da ita ai waye wal iyadu billah wannan mummunan abu ne da yake rushe kansa da shi a gaban Allah kuma zai bayani in bai tuba a duniya ya daina ba kuma ya je ya nemi wanda yayi wannan ah, sharance sharancen sun yafe masa wallahi duk alkhairin da ya yi wata ba sai an yi wa dasu a lahira sallolinsa da sauransu duk za a rarraba a cikin a cikin a rarraba wannan duk da yawa shari a ranar alkiyama Allah ka kiyashe mu to da haka wanda ba shi da kame kai baya cikin wanda za a yi wa kazafi mutumin da aka san shi a shararanci daman an san shi mai neman mata ne kuma shi da kansa yana faɗa in ka zo ka ce yayi kaza da ya kai gaban hukuma ce ka masa kazafi ba abin da za a yi ma me yasa ya ce wa ta ne yarmunal al-muhsanat masu kare kansu katangagu shi kuma wannan ba katangagge bane ba a sharari ne shi sai dai ya fatan Allah ya shirya ce to ai su wani sai dai kuma a ringa kiyayewa eh Allah ya shirya to za mu faɗi wasu daga cikin abubuwa wannan ayoyi da muka karanto wato malaman fiqh littattafai suke musu kaga a cikin zama ɗaya mai awa ɗaya da dan wani abu ba zai yi a ce an an bi su gaba ɗaya ba to sai dai ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu kamar yadda ba suke faɗa abin ba za a same shi gaba ɗaya bai kamata a bashi gaba ɗaya ba la yudraku kulluhu la yutraku julluhu bai kamata a bashi gaba ɗaya ba sai mu da hanan gwandaman nan mu dan tsintsinki wasu abu mu dudduba abu na farko shi kansa kadafin akwai at-ta'rid akwai at-tasrih me at-tasrih qarara ice wani mazinaci ne ko wance mazinaci ya ce wa'iyadu billah kowa na ɗan zina ne ko wance kaza duk da irin wani ya fito karare ya faɗi kalmar da bata ba ta da ma'ana biyu ba kalma ce mai harshen damo ba to wannan kayi kazafi ne na ƙarara shine ya shiga cikin waccan aya kai tsaye to amma idan ya idan yayi harara garke fa yayi harbin iska yayi habaici yayi jumla mai harshen damo yayi alkalamu laki fasma'i ya jara an ji larabawa ya zai yayi wata kalma da ana ji za su inda aka dosa amma kuma tana da ko kamar ne za ka ji yanzu ana ta waƙe waƙe kala kala sai mutum ya waƙa an san da wa ake amma da za ji gaban shari'a sai a ce to ai kaza ice sai a dauki wata kalma mai a ce to ai ba kai kadai bane sai a waske to ya abin yake a ni fa ban ce a ringa tattauna ana cewa ni da kawai na ma misali dan da a gano karar abin da ake nufi ko na'am imam malik yana ganin inda ya faɗa abin da za a gane kawai shikenan abin da ya kamata a duba ganewar saboda in ya faɗa abin da za a gane mai musulunci ke karewa mutunta ne je kafin mu fara sura nan sai da muka kawo cewa addinin musulunci yana kare maka dukiyarka yana kare maka addininka yana kare maka ranka kuma yana kare maka mutuncinka kuma muka ce suratul nur babban abin da tafi dubawa ma shine kare mutuncin mutane bangaren kare mutunci ta duba shi sosai ta yi bayanin sa filla filla to da ka inda ya bayanin da aka gane cin mutuncin wane yayi to ya shiga cikin inji malamai to ko na malamai ina kuke da dalili suka ce akwai ayoyi da yawa da sun zo sun yi irin wannan bayanin kuma an gane ina aka dosa daga ciki قالوا يا شعيب متنا نبي شعيب suke masa bayani. asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha kaga farkon ayar kai shu'aibu shin sallar ka ce take umartarka an natruka ma ya'budu aba'una ko mu bar abin da iyaye mu suke bautawa au an naf'ala ko mu aikata fi amwalina a cikin dukiyar mu ma na sha abin da muka ga dama sallar taka kaga wani gori-gori ake masa wato sallar ce kuma take umarta ka da hakan yau kuma sallar ta nan ta bullo ma lalle innaka la'antal halimur rashid ka kakan kan sha lalle akwai nutsuwa akwai shari'a ai shari'a ne kai malam shu'aibu ka san me suke nufi ko tunda ne, su suna kan wancan shi na kan wannan me suke nufi lalle kai batacce ne kuma rudadde ne amma su kai amfani da kalma da kishiyar wannan kamar mutum ne kamar mutum ne a tambaye shi wani abu addini sai zo ya tafkara gabza da kwakiyariya a ce misali misali a ce masa malam an tashi yin taimama ya ake yi ya ce an ka bugi kasa sai ka shafi kanka gaba daya sannan ka shafi kunnuwanka to sai malam ce lallai kai an yi babban malami kan sai kai babban malami ne kaga faɗin kai an yi babban malami me ake nufi an yi babban jahili ko ba ka ake nufi ba wanda ya san taimama ai sai gane me ake nufi to kaga amma ba kalmar jahilin aka faɗa kai tsaye ba sai da kalmar da aka yi amfani da ita duk da wajen waccan tana ba da wannan ma'anar kai ta ma fi ɗorawa akan waccan ma'anar to wannan shi na kira ta'aridi akwai shi da yawa a cikin qur'ani a cikin jahannama za a ringa ɗanɗana 'yan jahannama azaba ce musu zuƙo ɗanɗana azaba innaka antal azizu ai kai ne gagarba dau alkarim mai mutunci ai masu kima na duniya ba ai ku ne manyan mutane to yana ranga mu azaba ana ce maka mai mutunci kaga na akwai ta'aridi a ciki akwai shi da yawa akwai shi da yawa kamar kissar sai tuna maryam bayan abin da ya faru na kissa wanda kowa ya sani Allah ya turo mata mala'ika ta ce inni a'udhu bir rahman minka in kunta taqiyan ce ina neman tsarin ar-rahman daga gare kai tsayin daga kai in kunta taqiyan fabta'id in kai mai takawa ne ka tafi qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyan yace a ni baki sani ba abin are nemi tsari da ni bane ni ma dake neman tsarin Allah da ni to Allah ne ma ya turo ni ba kuma kuma ya ka turmi shi a haɓa laki gulaman zakiyan don a baki ƙalat an na ya yakunu li gulamun walamin lam ne, zuwa dai ƙarshen aya to da ƙarshe bayan ta haife tana jin tsoro sai ɗan yake cewa ce mata me ce me ina alarmomi قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أنا ما كنت آه إن على رمومنا كم أنا آير idan fa in ma tarayinna min al-bashar ahadan ahsant in kin ga wani daga cikin mutane ka san mutane su tsogumi da gutsu tsoma eh yanzu wacce ba ta sa hijabi ce ma ta koma sa hijabi sai a ce kai ko fa da biyu wallahi kawai shedanin mutane su fara cewa ka san hijabin nan fa wani lokacin kaga ana sawa anya ko ba wani abu ne ya faru ko dai an samu wata uku ne wal iyadu billah akwai masu yi shaidanin mutane shaɗin insu to balantana kuma ga da ɗa wani bayani zaki fa in ma tarayna min bashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al in insiya a baki formula duk wanda ke gani a cikin mutane to kake magana ki nuna ke azumin magana ke yi yau ba wanda zaki yi magana to ya zaki zo da labari irin wannan ana buƙatar jin ƙarin bayani eh su ba maka labari duk sun wasa su suna so su ji kuma ke ce ba yau kin yi azumin magana lokacin da ake buƙatar bayani kaje kana azumin bayani to abin da ya faru kenan da aka je fa asharat ilai da suka tare ta kai sai suka fara ce mata me ya ukhta harun inda muke so mu kawo kenan ke uwa harun ana jin lissafin mata manya manyan mutane da shi al'ummata wasu malamai suke cewa ana nufin jik wato ita tsatsan annabi haruna ne annabi haruna na musa a ga ana nufin cewa ke yar asalin manyan mutane wato tun daga nan fara ce mata albasa kan ba ta har ruwa ba ya ukta harun ma kana abokin ra'a mahaifin mahaifinki ba mutumin banza ba ne wa ma kanat ummuki Mahaifin mahaifiyarki kuma ba karo ba ce me ake nufi kenan ke kan mutuniyar banza ce ke kuma shi sa Allah ce bi kufrihim wa qawlihim ala maryama butanan azimin kaga kalmomin da suka faɗa ba su zage ta kai tsaye ba amma ka kana ji ka san zagi ne kai tsaye to shi sa da malamai suke faɗa duk wanda ya faɗi wata kalma da take nufin cin mutunci ga wani katangaggen mutum ta hanyar kazafi to shi wannan mutumin shi ma za a masa haddin kazafi za a masa me haddin kazafi in ka ce zabar abin haka ai abin da addinin musulunci yake nema na kare mutuncin ba zai samu ba kenan kawai sai mutane sai ta waƙe suna cin mutuncin suna cin zarafin mutane kuma an ji sai a ce ai ai dan ya ce kai kadai ne malam malam nawa ne ko cikin ruwa ta sha kenan an ana doka ta adini Musulunci ta mutunta juna za a kare mutuncin kowa da kowa za a kare mutuncin kowa da kowa inda fa dokar za a yi sai dan kuma doke-doke za a yi ta wannan fadar na'am abu na gaba idan mumini yewa wani daga cikin ahlul kitabi qadafi ina jin wannan amsa mun amsa ta ko to idan kuma ɗaya daga cikin ahlul kitabin yewa mu'mini qadafi ba. wani kafiri zo ya ce to ai ya ga malam wani a sabon gari yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya zai sabanin malamai amma abin da suka ce in yana cikin daula ta addinin musulunci kamar yadda yake da dokokinsa ake kare masa to shi ma dole zai kare wannan in aka bari yaka ai kenan sai kuma kai musulmi baka zama da mutuncin dan uwanka musulmi shi kuma wani can sai an haɗo baki da shi yana zuwa yana kwarar da naku mutuncin da haka dole ko ai masa hukunci na wannan walladina yana cikin alfazul umum ko Yar yarmuna almuhsanat da haka malamai da yawa suna ganin in wani daga cikin ahlul kitabi ba nasare ne ko ba yahude ya zo yayi wani kazafi katangaggen mutum to shi ma za a yi masa haddi shi ma kuma a cikin muminan idan ya kasance tunda Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina uriktaw min qablikum ya halatta a cikin wani situation kamar yadda malamin suke fada ba za mu faɗa kai tsaye a shiru ba ya halatta a wasu situations din aya ta faɗa kai tsaye amma malamai suna cewa duba da abubuwan da sukan faru ya kamata a sa ka'idodi da dokoki cewa me ya halatta mumini ya iya auren ba yahudiya ko ba nasariya amma me yasa sai na Umar da manya-manyan sahabbai suka takwaba suka ringa hanawa saboda mu'minan sun kare ne a cikin mu'minan ma fa an ce ka nemi mai addini sosai ko to dan haka muhsanat masu kamewa masu katangagu gona cikin ahlul kitabi asali Allah ya halatta su amma abubuwan da suke faruwa ko ka mutu ta kiristantar da 'ya'yan ko ta yahudantar da su ko ta kwashe su ta komar da su can ko kuma a ringa rabawa wasu zama baka mutum ba ma kana da rai wasu zama nan bangaren wasu zama nan bangaren a daina raba kafa to duk irin wannan tana faruwa da illoli dai kala kala to shi yasa suke ganin cewa lallai ilalla ya kamata ka aje wannan hukunci to almuhim kana da mata mai irin wannan kaga ayyanta musulmai ne a kadar ayyanta musulmai ne sai wani ya jefi mahaifiyarsu da zina kaga ya jefi mutuncin wannan ƴaƴan su ma malamai malamai fiku da yawa suna ganin cewa lallai shi ma ya kamata za a masa wani hukunci na ta'ziri na'am ita bawa ya jefi ɗa shi ma kaga babu hukunci a kai idan bawa ya jefi ɗa da cewa ya yi zina bawa ne ya jefi ɗa da cewa ya yi zina ya za a yi shin za a yi masa hukunci ko ba za a yi masa ba in za a yi masa hukuncin rabi za a yi to alaihi na nisu ma al muhsanati min al azab ko kuma shi ma 80 da jallatin za a yi masa shi ma sabanin malamai amma ba za ka gane sabanin ba sai ka gane shin hukuncin kazafi haƙƙin waye haƙƙin Allah ne ko haƙƙin wanda aka yi wa ƙazafin idan haƙƙin Allah ne to azna ma ya ce 80 a alaihin nisfu ma al ta min al azab in da yayi zina za a masa bulala 100 to in ba wani za a masa rabi to ga shi ma anan sai a masa bulala 40 kenan idan kuma haƙƙin ka ne kai da aka yi wa ƙazafi kaga babu ruwanka da ɗa ne yema ko ba ɗa bane ba waye maka duk bulala 80 za a wanda shine yafi kusan kusan daidai shine yafi daidai a cikin maganganun malaman guda biyu to za mu zo magana idan miji yawa matarsa kazafi to amma idan mace ta yawa mijinta kazafi fa magana in miji ta yawa miji yawa matarsa kazafi ya jefe ta da zina ayoyin da suke biye mana baya kenan wanda za mu zo a gobe insha Allah to amma yanzu mace ce ta zargi mijinta wata mata zo ta samu sai na Ali ta ce fa ita mijinta fa ya kula mata baiwa an gane me ne ko kaga bai wata kuma ai ba bai wasa ce ba kaga hukuncin zina kenan tace mijinta ya kula mata baiwa sai ce in kunti sadiqatan rajamna wa in kunti kadibatan darabnaki ko jaladnaki sai ta ce rudduni ila ahli rudduni ila ahli ghaira nadira rudduni ila ahli ghaira nadira ta ji abin yayi girma zuwa ta ce mudin tafiya ya kula mata baiwa ita zantanta ka san wani lokacin mata idan kishin su ya motsa yanzu yanzu ne sai su faɗo su maganganu wanda ba sa auna girma maganganu akan mazajen su to kuma sai an fara maganar wannan abubuwan da za su faru akan wannan maganar wato in an kalli maganar akwai wasu abubuwan da za su ginu a kai sai kuma su ringa neman su wa wannan maganar yanzu yanzu ne sai sai kai mata ɗan laifi ta tashi ta je gida ta kamba maganar. sai yanzu su to gida gida mana ake zalunta ki ana waye da ta an fara magana ki da gida mana sai kuma ta fara slow down ko eh tana gani abun bai kai haka ba fa to irin wannan ne ta take cewa ai ta ya kula mata baiwa sai sai na lace to kin ga fa in gaskiya kika faɗa to lalle fa jefe shi za a yi idan kuma ƙarya kika yi masa to fa zane ki za a yi wanne ne ba wanne ne ba <laughs> kawai ta ce amai da ni gida amai da ni gida kawai a kai ne na ghaira ta ce ai ita kawai kishi ne kama ta kawai ita ba ta san ma me take faɗa kawai a cikin bashi take to kaga anan akwai abubuwa anan akwai abubuwa cewa fi haƙƙin waye inda haƙƙin Allah ne to da tabbas fa sai yayi hukunci akai ko ɗayan biyun nan sai ya faru ko dai ita a yi mata bulala in ta janye ko kuma shi a kafa shaida da za a janyo a yi masa me a jefe shi to amma tun da aka bata ta tafi ba a yi ɗayan biyun nan bayan cewa mai ƙazafi haƙƙi ne na mutum sai ya zo ya kila min cewa wani fa ya ci mutunci na to shi kuma daga wani lokacin sai a nema masa haƙƙinsa in kuma ya yafe shi kenan na'am sai kuma wannan khasun bizina shin kazafi ana bashi ne a iya mazinata kawai a'a duk abin da ya taba mutunci irin wancan abubuwan da muka lissafa mazinaci da liwaɗi da sauransu duk abin da ya taba hukunci nan yana shigarsa na'am haddul qadhf min huquqi Allah subhanahu wa ta'ala wancan hukuncin da muke faɗa shin kazafi haƙƙi ne na Allah ko haƙƙi ne na dan adam abin da yake ɗoruwa akan hukuncin shine idan kazafi ka ci haƙƙin Allah ne to idan ya je gurin limami fa ba zai koma ba dole sai limami yayi saboda me ana iya yin afuwa akan hukunci yanzu aka kama mutum yana zina ko da ko an samu shaidu guda hudu to in dai bai kai gurin shugaba ba aga ya kamata a ja masa kunne a rufa masa asiri iya alkawari ba zai sake ba duk dai ya tuba tuba mai kyau to za a iya yafe masa in dai bai kai gaban mai shugaba ba amma in ya riga ya je gaban shugaba aka zo gaban shugaba to dole ba sai an yi hukunci idan kuka ce kun janye ko masu masu cewa kun gani to sai an muku bulala ɗayan biyu nan sai ya faru ko dai ku ko shi in shi a yi masa hukunci in kuma ku kuka janye ku ce ba haka bane to a yi muku bulala to amma ka ce haƙƙi ne na ɗan adam wanda ya kazafi wanda aka kazafi shi yake da haƙƙi a kai to shi in ya nema a gurin shugaba za a yi hukunci in bai nema ba shugaba ba zai bi wannan al'amarin ba na biyu shi kansa wanda ya kazafin in ka ce kazafi haƙi ne na Allah to in ya tuba tsakaninsa shi da Allah shi kenan amma in kazafi haƙi ne na mutum to kaga haƙi biyu ne akwai tsakaninsa da Allah da kuma tsakaninsa da wancan mutumin wanda kuma kasafi haƙi ne fa na dan adam saboda ko hadisin atadruna banil muflis haka shi ma a ciki akwai waqadafa hada ko yawa na kazafi ko manzo Allah ce fa yurda hada min hasanati wa hada min hasanati an gani to haka idan an ce haƙi ne Allah in ya tuba tsakanin shi da Allah to shikenan amma idan ko haƙi ne dan adam na gaba suna mana surutu sosai barki ashe abin ne ya zama biyu da masu sauraron wa'azi da masu fakewar ruwa eh. <laughs> na'am to idan ake ɗan adam bayan kayi wannan abun sai ka je ka nemi kuwarware da dai ƙa'idodi da dokoki da muka sani na shuruɗin taubaci bayan kayi nadama kayi niyyar ba za ka sake ba kuma ka tuba a daidai lokacin da ya kamata ka tuba ba dan ka ji tsoron wani abu ba sai ka je inda ka aibata shin ka faɗi cewa fa wannan abin ba haka bane ba shi kuma ka je ka same shi ka ce wani kaza ne kaza da ya faru na shin jin daɗi tsautsayi ne ya shiga shi ne in kuma ka tabbatar in ji malamai ka tabbatar in ka je abin da kake tunani zai fa haka wato yanzu ka faɗa ba tare da ya sani ba kuma in ka je ka gaya masa ga abin da ka faɗa maimakon a shirya a sasanta sai kuma ya ɗauke ka da gaba shi kuma addinin musulunci maslaha yake nema ba mafsada ba to kaga sai ka rabu da shi shi din amma duk inda kaje ka faɗi wannan magana sai kaje ka janye ta wallahi kun san dai in shaidan ya shiga ba za ka sayin ƙarya ba da kaza da kaza eh kare kare ta kanka iri-iri a gane cewa wani abin da ka faɗa ka janye kai amai ka lashe to wannan aman ka lashe shi a duniya ya fi ka lashe shi a lahira Allah ya kiyashe mu to kaga wannan shine in ya shafi hakkin adam abu na gaba idan hakkin Allah ne to kaga idan bawa yayi kazafi ga da za a raba masa bulala me kuma a yi masa tamanin za a yi masa me arba'in idan kuma haƙƙin adam ne ɗarin nan za a yi masa abu na gaba to ya za su yi shaidar in sun zo me za su ce a shaidar mutum ya zo ce zai shaida a kan zina me zai ce sai sun ce malamai suka cewa kalmir wadi fil makhala wato kamar mushi a cikin kuratandu sai ya gani turmi da taɓarya ya gani kirikiri ba ya gani arfa ba ko ya gansu a ture ko ya gansu tsarara ko ya gansu su kadai duk wannan baya nufin zina malamai abin da suka faɗa kenan sai ya gani abin da babu shakka a ciki na farkon ya ce haka ya gani na biyun ma haka ya gani na uku haka ya gani idan na hudun ya ce shi ba haka ya gani bai faɗi wata magana ko kuma ya samu raurawa to da sauran ukun sai an zane su sai hudun sun yi ittifaqi sun gani gaba daya idan sun yi itibaki sun gani gaba ɗaya shine za a yi masa hukuncin wannan abu na gaba idan uku suka gani ɗaya ya janye to za a zane guda ukun gaba ɗaya kuma sannan ba za a kuma karɓa shaidar su ba kuma sannan su ne fasikai illa ladina tabu idan kuma sai bayan an masa hukuncin mukaddara rajamu ne bayan masa rajamu sai ɗaya ya dawo ce shi fa wallahi shi fa abin fa ba wai turmi da taɓar ya gani ba shi ba kaza da kaza ya janye to in ya janye yana da sai ya biya rubu'u diya za a lissafa masa diya ina jin abin da na gani watakila in ka duba kalanda wajen miliyan ashirin da yawa miliyan ashirin da takwas da dubu ɗari tara ka kasa hudu eh zai biya wasu miliyoyi masu kwari ina jin da ba za su gaza hudu ba ko zuwa biyar a yafi shida ko shida miliyan shida da wani abu akan yayi kazafi ya janye shi kadai zai biya wannan miliyoyin sauran ma kuma za a bibiyo sun sauran sun dake akan su kan sun gani turmiya ta barya yanzu ya janye to sabanin malamai za a zo a yi musu hukunci ne na su biya gaba daya ko kuma in wato dai sun yi hukunci hukuncin su hukuncin sun yi kisa sun yi me sun yi kisan kai to amma duk da akwai shubuha a ciki shi yasa wannan an je gurin hakimi wato qadi shi zai ga abin da ya kamata ya hukunci da shi amma dai ruwa ba za ta sha ba menene ruwa ba za ta sha ba ko dai a yi tufaki da su uh, waliyansa su janye in ba ka ba sai an kashe su saboda me sai na umar yana cewa da ahal sana'a gaba daya za su tare su kashe mutum da sai ya kashe su gaba daya da Allah ce annafsu bin nafs da haka wasu malaman sun kausa saka mai da muka kawo ra'ayin na karshe wasu kuma sun sassauta suna gana akwai shubuwa tun da kafin su yi ittifaqin ne su hudu wannan ɗayan ya janye kaga to su wancan zane su kawai za yi shi kuma wannan ba a sarwantar masa da ransa ba shi kuma wannan babu komai a kansa to amma sai bayan abin ya faru to wannan abin wannan illar da ta biyo baya dole su dauke shi an gane wannan na'am sai abu na gaba wala taqbalu lahum sharatan abadan wa ulaika humul fasiqun to Allah ya ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslihu fa inna Allah ghafurur rahim banda wanda suka tuwo bayan hakan suka kuma gyara to tabbas Allah mai gafara ne abin da ake nufi da al-ghufran shine kankarewa da rinawa rina abu yanzu abu abu ne fari in ka rina shi sai ga ya zama kore ko ya tashi daga wancan kalar tasa to shi yasa Allah ya maka gafara wato bakin nan na zulubin ka sai wanke shi kankare shi zama fari kamar yadda manzo Allah ke cewa alayhi salatu wassalam idan dan adam yayi zunubi guda ɗaya zuciyar dan adam fara ce tas in yayi zunubi guda ɗaya za a diga bakin dugu akan zuciyar yana yin wani zunubin ana dagawa da haka da haka yana ta zunubi har sai zunubi ya lullube ta gaba ta zama bata gane bata gane ma'arufi ko bata inkarin munkari sai ga mutun da lokacin da ya fara shan giya ko lokacin da ya fara shan taba ya kware ya ta tari ya ta waye duk ba daɗi abin duk ya gigishe wajen kuma sai ya je yau da gobe da gobe in bai sha ba baya jin daɗi saboda wannan tarki da tare ne Allah ya kiyashe mu shine kalla barrana ala qulubihim zuciyar ta yi tsatsa barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ka kiyashe mu da tsatsa zuciya to shi yasa idan ya zai masa dugo ɗaya in kai yayi sai ame sai a kankare in yayi sai a kankare to shi yasa yace fa inna Allah ghafurur rahim shine ma'ana gafara in aka ce Allah ya ma gafara ya kankare maka zanubin ba za ka ga asar ɗansa ba rahim kuma sai ya cicciɓa ka da rahamarsa subhanahu wa ta'ala to idan an faɗa haka abubuwa uku ne aka lissafa abubuwa na aka lissafa guda uku na farko samani na jalda bulala kan ba gudu ba da baya in kun zo kun bayani za a muku bulala guda tamanin. idan ka tuba kafin a kai gaban alkari kenan, ka tuba ka ce ba haka bane shi kuma ya ga zai iya yafe ma tunda kai dama ya ce sun malam ya tubi shuhada iko. والذين يمرون المحصنات ثم لم يأتوا بالشهداء فجلهم ولم يأتوا ب... والذين يمرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة wanda suke wa mumine kazafi katangagu kazafi sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba ku musu bulala 80 80 to idan ya ce ya janye yanzu bayan ya aibata ka ya ka yi zina a cikin mutane ya aibata ka ya ce zarafinka ya jefe ka da wannan kalmar ko cewa na ba dan halal bane ko da sai wajin da muka faɗa sai ce yanzu ƙarya yake ya janye kai kuma kai gaba ka yadda ba sai ka je gaban hukuma to wannan sai abin da wale an je gaban hukuma sai masa bulala sai yanzu dai daman kai magana a jefe ka ta janye ko magana a zane ka kai din an janye wannan to amma magana bata maka suna ake yi shi kuma yana neman ya janye wannan magana ka azane shin sai fa yazo da arba'ati shuhada to yanzu hakkin ka ne ka gana maka yafe masa ka gana ma kuma ka je ka nemi haƙƙin ka a gaban alƙali amma kaddara sun kai su hudun sai suka yafe gaba ɗaya suka ka yafe musu afon kafin aje gaban alƙalin sai suka nemi ka yafe musu kai din kai kuma ka yafe musu to aka shi ma wannan shikenan sun tuba kuma tsakanin su da Allah babu bulala babu fasikanci babu kuma kore shaida su za a karɓi shaida su bayan an je gaban alƙali ya zane su kaga illalazin tabu ba ta aiki akan bulala tunda bulala ba ta dawo a ta riga ta wuce ta zama mazi me ya ragu abubuwa biyu wala ta kabalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun to na ukun shi ma in ya tuba a qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kafirai ma Allah ce in sun tuba za a gafarta musu ko to balantana kuma wanda yake fasiki kaga in ya tuba shi ma za a gafarta masa me ya ragowa wala taqbalu lahum shahadatan abadan abadan din da Allah ya ce abadan din nan me ake nufi da abadan hanyar mutu kenan ka sake karɓar sa to shine malamai suka tafa mun tattaunawa in mutum ya tuba za a karɓa ko ba za a karɓa ba suka yi dogon bayani amma abin da yake a dunkule shine za a karɓa idan ya tuban to ya zai tuba zai karyata kansa ishi abin nan da ya faɗa ƙarya ne ya janye in bai janye ba bai tuban ba kenan wasu kuma kaɗan daga cikin malamai suka ce in ya gyara ko da bai karyata kansa akan wannan ba in ya gyara ya nuna salaha za a iya ci gaba da karɓar tubansa amma dai abin da na Umar ya tabbatar shine sai ya zo ya ta kansa ya tabbatar da wannan magana da ya faɗa ƙarya ce ya janye mata shikenan za a ci gaba da karɓar me shaidarsa wala taqbalu lahum shahadatan abadan za a ci gaba da karɓar shaidarsa me yasa suka ce saboda ayoyi da yawa sun nuna والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب هذا دوانا زنبان سنفون girma kuma Allah ya ce banda wanda ya tuba kenan wanda ya tuban za a karbi tubansa kuma shi kansa ba ma wanda aka kaza ba wanda ya zinan ma an ya tuba Allah yana karban tubansa tunda wannan ya janyo to ya za shi wanda ya kazafi ba za a karbi tubansa ba da haka a wanda ya zo ya kazafi in ya janye ya karaita kansa shi ma za a karbi tuban sannan ga sai mu tsaya haka makogaro na ya dan amsa gara abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskurewa Allah ka yafe mana kuma ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata wanda suka shirya wani abu Allah ka saka musu alkhairi kuma ilimin da muke karanta Allah ka bamu dama aiki da shi Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja akan mu ba hujja a gare mu ba hujja akan mu ba اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته